أشهد أن لا إله إلا الله يوم القيامة ويخلد فيه مهانا الحسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور نعم وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حصلت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما على صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تدك دكت لعظمته الجبال الراسية العالم فلا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا يخفى عليه في الكون خافية البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فعال لما يريد الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد جعل العلماء واسطة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالراجح من فاز بمتابعتهم والخاسر من حاد عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبه مصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أما بعد فيا همات الإسلام وحراس العقيدة ikwani fillahi wa akhawati fil islam أحييكم بتهية الإسلامية الكريمة الفضيلة تهية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina mai farawa da jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya tara mu a cikin wannan gari na dutsen izala da sunna a kuma cikin wannan jiha ta katsina jihar gwagwarmaya da turnuku da izala da shahada da su ba don komai ba sai saboda gabatar da wa'azi na musulunci asalin wannan karatu na dutsen ma wato wa'azi ne da kana iya kiransa na jiha amma sai Allah ya sa masa albarka sai ya rikide ya koma wa'azi na Afirka domin na san a taron nan muna tare da mutanen Burkina Faso muna tare da mutanen Nijar da sauran kasashe makwabta waɗanda suka samu damar shigowa cikin wannan gari ban yi mamaki ba don wanda ya kiran aka ansa Shi ne shek yakubu musa hassan na sautin sunna shi kuma shi ne darakta na da'awa kwamiti na ƙungiyar jama'a fi zalatul bid'a wa iqamatu sunna ta Najeriya baki daya sannan shi ne layazin ofisa na sunna mai lura da ƙasashen Nijar da Ghana da Kamaru da Chadi da Togo da Benin da Burkina Faso da afirka to idan ya yi kira da sunan jihar katsina kiran yana iya rikidewa ya koma wani abu daban wannan taro namu ina addu'a allah ya sa masa albarka na san sifika na jihar katsina muna tare da shi a wannan wuri da wasu manya mu mukarrabai daga cikin 'yan majalisarsa saboda haka ana iya cewa gwamnatin katsina ta samu wakilci a taron wakilin gwamnan sokoto tun jiya yana cikin wannan gari a nan ya kwana kuma kwakwaran wakili don na san taro da muka yi na ƙasa da ƙasa a garin sabon birni shi shine dai wakilci gwamnan jiha ya kuma tafi da sako na alkhairi a wannan wuri ina mai addu'a allah ya sa babban makasudin wannan haɗuwa tamu ne mu tara kuɗi domin aikin addini kuma mu samu lada domin tafiya aljanna Allah ya sa waɗannan buƙatu namu guda biyu wato duka mu samu damancin masu Allah ta'ala ya sa mu dace ɗan uwa musulmai zai da ibn sabit wato yana ba da labari kamar yadda imam muslim ya fitar a cikin wato littafinsa jami'u da zaid ibn sabit yake cewa wata rana muna tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai muka shiga wata gona ta wasu mutane 'yan kabilar banu najjar zai da ibn da ya ce muna cikin tafiya a wannan gona sai alfadarar da manzan allah sallallahu alaihi wasallam yake kanta sai muka ga ta firgita ta ainihin zabura manzan allah sallallahu alaihi wasallam yana wato kan wannan alfadara har sai da ya kusa ya sarewa a wannan lokaci bin sabi ya ce da muka duba gabanmu sai muka ga wasu kaburbura wato guda shida ko guda hudu ko guda biyar sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake tambaya ya ce minkum ya arifa a kaba hadhihi qubur waye cikin ku ya san suwa ne mai wayan da aka binne a cikin wayan nan kaburbura da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yi wannan tambaya sai ɗaya daga cikin sahabban da ke tare da shi kamar yadda zai zaid ibn da yake ba da labari sai ya ce ana ya rasulallah ya ce ya manzan allah sallallahu alaihi wasallam ni na san su wane ne waɗanda ke cikin kaburbura sai manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya kalle shi ya ce fa mata matu yaushe ne suka mutu har aka binne su anan sai wannan mutumi sai ya ce matu fil ishiraki wato sun mutu ne a cikin shirka shine aka zo aka binne su a wannan wuri sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalli tawagar da yake tare da ita in ji zaid bin sai ya ce inna hadhihi al-umma la tubtala fi quburiha walaula an la tadafanu la da'awtu Allah an yusmi'akum min azabil kabari ma asma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce lalle wannan al'umma ta ce ana ta a cikin kabari akan yi wa al'umma azaba yayin da aka sa su cikin kabari sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba domin kada ku gagara binne mamatanku ba ya zama mutum in baban shi ko mahaifiyarsa ta mutu ya gagara binne ta ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace da na roki Allah ya ji yadda ku azabar da ake wa wayanda ke cikin kaburbura da ihu da kururuwa da suke yi a cikin kabari yace irin abin da ni nake ji saboda Allah yana ji yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ihu da gawawwaki suke yi a cikin makabarta yayin da ake musu azaba amma abin da ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai roki Allah ya jiyar da mu ba saboda idan mutum ya binne babansa ana dukan baban a cikin kabari yana ihu to babu mamaki ya zama idan wani ya mutu ya gagara binne shi ko kuma jama'a su rinka aibanta shi shi yasa sai aka bar mutane da aljanu ba sa jin wannan su ne waɗanda suke jin ihun da gawawaki ke a cikin kaburbura dabbobi su Allah ya ba su ikon ji kamar yadda ya inganta wasu hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan wannan dabba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kanta ta ji ihu da kururuwa ne da kaburburan mushrikan da ke cikin kaburburan suke yi shine dalilin da yasa take gabatar take adin wato tana zana har ta tsori ta sai kamar za ta fadi ya Allah ka sa muna cikin masu samun sauki yayin da muka shiga cikin kabari ya ku bayin Allah wallahi ya zama wajibi a kanka ka zauna ka yi tunani ka yi kuka ka zubar da hawaye ka gano ina kurakuranka yake tsakaninka da ubangiji ka lallashi allah ku sulhunta kamin lokacin da allah zai turo mala'ikan mutuwa ya tafi da kai wajibi ne akan mu kowa ya san me yake aikata ubangiji mu yi kokari mu ga mun lallashi ubangiji mun daidaita mun sulhunta da shi mu yi kokari mu ga wannan addini me muka yi wa wannan addini wanda wannan kyakkyawan aiki zai taimake mu yayin da za mu zo mu zauna zama da za mu yi a cikin kabari kuma zama na dindindin hasan al-basri yana cewa ma ra'aitu haqqan ashbaha bi batilin min al-maut yace ban taba ganin abin da gaskiya ne amma yayi kama da kaman ƙarya ne ba kaman mutuwa me yasa hasan al-basri ya faɗi wannan magana shine irin yadda mutane ke kallon mutuwa mutum ne babansa zai mutu ko matarsa za ta mutu ko ɗansa zai mutu ko abokinsa ya mutu ga gashi ba da abokin shi ne kullum tare suke tare da shi tare suke yawo tare suke harkoki tare suke hira amma yau ga ya mutu ga wasu a kwance ga idanun a buɗe amma idan baya gani ga baki da harshe amma baya magana ga hanci amma baya jin ƙanshi ko wari ga kunne idan aka yi magana baya ji ga hannu baya iya damka ga kafa ba ta iya takawa ga abinci ba zai iya ci ba ga ruwan sha ba zai iya sha ba ga kayan jin daɗi ba zai iya jin daɗi ba komai ya riga ya ƙare ga kantama kantaman gidaje ga kantama kantaman motoci masu numfashi ga kantama kantaman shaguna ga dukiya an taskance ga suto suto an cika da abinci ga kuɗaɗe an taskance a cikin banki akwai akawun third bank akwai kuɗi a second bank an buɗe akawun a third bank an buɗe a fourth bank an buɗe a fifth bank ga account saving account current account ga fixed deposit account yau kuma shine za a deposit din a cikin kabari shi yasa yake cewa ma ra'aitu haqqan ashbaha bi batilin min al-maut wai ga mutun ya zama haka ga sauran mutane kuma suna kallo suna ganin iri ne da ya zama mutum mai kafafa mutum mai alfahari mutum mai jiji da kai amma yau ya wayi gari ga irin halin da ya samu kansa a ciki amma wannan ya gagara sa saura su yi izina saura su gane tasu tana zuwa saura su gane cewa ya kamata su ɗauki matakin da ya kamata su ɗauka wani abin da zai baka haushi da takaici wallahi manyan najeriya da manya a ƙasar nan masu kuɗi big big business tycoons da manya-manyan masu rike da gingima-gingiman kujerun najeriya wayanda dukiyar najeriya ke hannunsu wallahi da dama daga cikinsu gani suke yi idan ka mutu ma laifinka ne kai ne baka san yadda ake yi ba da ka san yadda ake yi da ba za ka mutu ba yanzu da za a ce babban mutum ya mutu ka je wajen ta'aziyarsa da wajen jana'iza ka sha baki da wani ya zo da rushe shi ya ta miliyan goma sha takwas ko ya zo da 6 or 7 abin da zai fara tambaya a wani clinic ya rasu a ce dan kai dade ai ya mutu a sa a clinic wacce take anguwa kaza budan bakin sa sai ka ji ya ce oh god i had been telling him na dade ina gaya masa in bai da lafiya ya tafi saudi german in bai da lafiya ya tafi singapore in bai da lafiya ya tafi egypt in bai da lafiya ya tafi chicago ni na san asibitin da da can ya je i am 100% sure he will have been alive by now wai shi ya san asibitin da dacin aka je da mutumin ba zai mutu ba idan ka mutu gani suke ba a samu kwararren likita ba idan mota ce ta yi abin da bai tambaya ya direban kwararre ne yaya tayoyin mota suna da lafiya ana canja tayoyi position din su every 1000 km shi gani yake wasu dabarbaru ne na rayuwa su kadai suke kiyaye dan adam su hana dan adam mutuwa alhali ba haka lamarin yake ba ya ku bayin Allah wallahi wata rana ɗaya daga cikin manya-manyan khalifofin musulunci khalifa umar ibn abdulaziz allah maɗaukin sarki ya ji kansa ya ƙara kai masa rahama ya jiya na gagara bacci da daddare aka ce me ya hada ka bacci khalifa ya ce zakartu kabra wa akaba ya na tuna kabari ne da waɗanda ke cikin kabari aka ce kabari ka tuna yace ce kai ku saurara ku ji wallahi da za a tona muku kabari a nuna muku gawar da aka binne bayan kwana uku kawai da binne ta yace zaka ga abun mamaki wanda kake son zama da shi kake so ka gan shi kake sha'awarsa idan aka binne shi a cikin kabari ya kwana uku a cikin kabarin da za a buɗa maka shi ka gan shi baka ƙara sake kallon yace zaka ga babban mutum ɗan kwalliya ɗan ado ɗan kwalisa lafiyayye gashi kwance a cikin ƙasa likafanin da aka sa ƙasa ta fara ci gangar jikinsa kasa ta fara ci haƙoransa kasa ta fara ci idanunsa tsutsotsi na shiga hancinsa tsutsa na ratsawa ƙwaƙwalwarsa tsutsa na biyowa ta wurin tumbinsa ya fashe kayan ciki tsutsotsi ke zagayawa a ciki gashi a kwance a ƙasa babu gado babu katifa ba shimfiɗi ba fulo ba ac ba carpet ba three ba wansita, ba two ce da a ce za ku gagawa wacce aka binne bayan kwana uku da kun ga abin mamaki da kun ƙara tsorita kun gane cewa ya kamata ku koma ku tuba ku koma zuwa ga Allah madaukin sarki ya ku bayin Allah nassoci na alqur'ani da girma sun ba da tabbacin cewa al'umma ana yi mata azaba cikin kabari azabar kabari gaskiya ne ko ka tona ka gani ko ka tona baka gani ba gaskiya ne matsala ce ta aqida Qur'ani ya ambace ta hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun ambace ta Allah madaukin sarki yana faɗa a cikin suratul Ghafir sai yake cewa fa waqahu Allah sayyi'ati ma makaru waqahu Allah sayyi'ati ma makaru sai Allah ya wa haqa bi ali fir'auna su al'adab ya ke da su annaru yuraduna alaiha quduwan wa ashiya idan kiyama ta tsaya yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda azab Allah ya ce wa haka bi ali fir'auna su al mummunar azaba ta auka zuwa gawa zuwa ga fir'auna tare da jama'ata wa haka bi ali fir'aun wato aka ce ali wane da wanan da jama'ata duka suna ciki bayan azaba ta same su a nan duniya an durmiyar da su a cikin ruwa an halakar da su to a zama da za su yi na barzahu a cikin wannan zama da suke yi na barzahu sai Allah ya ce annaru yuraduna alaiha wuta ana bijiro da su a kanta guduwan wa'ashiya safiya da marice wannan wuta da ake bijirowa da su a kanta ba wai ranar tashin alkiyama bane ba kuma a nan duniya bane a nan duniya an halakar da su bayan an halakar da su bayan sun mutu to kuma yanzu ana bijiro da su zuwa ga ainihin wata wuta tana babbaka su tana kona su da safiya da marice domin a nuna maka cewa a kabari ne ake musu wannan azabar a rayuwa ta barzahu ne ake musu wannan azabar sai Allah ya ce wa yawma taqumu ta? idan kiyama ta tsaya kuma ga umarnin da Allah zai ba mala'iku sai ya ce musu adkilu ala fir'auna ashadd azab ku shigar da fir'auna da mutanensa cikin azaba wacce tafi tsarari kenan wannan azaba da ake babbaka su da wuta ba a kiyama ake yin ta ba a ina ake yin ta ana yin ta ne a cikin kabari malamai suka ce wannan na daga cikin ayoyin da suka tabbatar da azabar kabari cikin malaman har da abdullahi dan abbas allah maɗaukin sarki ya ƙara wato ainihin yadda zuwa gare shi akwai wata aya a cikin suratul daha allah ya ce wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka ونحشره ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي قال ربي لما وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى Allah ya ce wa man a'raba an zikiri duk wanda ya bijire wa ambatona duk wanda aka masa wa'azi ya kunnan kashi aka karanta qur'ani ya ji, aka ja aya ya ƙi aka ja hadisi ya ƙi Allah ya ce fa inna lahu ma'ishatan banka to ku bar shi ya ci gaban tafiya wato wata rayuwa ta kunci ta tsanani ta matsi tana nan a gare shi abu huraira Allah ya kara mata yadda ya ce ma'ishatan banka din nan a cikin kabari ake nufi yana cikin wayanda kabari zai matsi wato tirin da ke ciki shine kowa daga ƙasa aka yi shi ƙasa ita ce uwarsa ta asali shi yasa duk wanda aka sa shi cikin kabari sai ƙasa ta matse shi idan mai imani ne sai ta matse shi kaɗan sai Allah ya cece shi idan kafiri ne sai ta matse shi sai ƙasusuwan haƙarƙarinsa su sarku da juna babu wani ɗan adam a duniya da ƙasa ba za ta matse shi ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a hadisi ingantacce yake cewa inna lil qabri daqqa law naja ahadun la naja sa'ad ibn mu'az manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Ya ce akwai wata damka da wata matsewa da kabari yake wanda aka sashi a ciki da akwai wani a duniya wanda zai tsira da sa'ad ibn mu'az as-sahabiyul jalil annabi ce da ne ya tsira sa'ad ibn mu'az shine sayyidul ansar me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da ya tsira a hadisi ingantacce wanda Aisha radiyallahu anha ta ruwaito lokacin da sa'ad ibn mu'az ya mutu sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kuka yana fadin wata magana yana hadal taharra وانشق له عرش الرحمن وفتحت له أبواب السماء وشهده سبعون ألفا من الملائكة manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku zo ku ga abun mamaki ga wannan bawan Allah wanda saboda imanin shi saboda tsoron Allahnsa saboda taimakon da wa addini yau da ya mutu sai da al'arshin ubangiji ta girgiza saboda mutuwar Sa'ad ibn Mu'az manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace Sa'ad ibn Mu'az bayan an zara ransa yayin da aka dauki ran aka tafi da shi wajen ubangiji manzon Allah ya ce kofofin sammai gaba ɗaya su Allah ya sa aka bude su gaba ɗaya ba a taba bude kofofin sammai gaba ɗaya su ba sai a wannan rana wato an bude saboda mala'iku su shiga da ranta kofar da suke so su shiga da ita bayan haka manzon Allah sallallahu alaihi sallam yace mala'iku guda ɗaya har mala'iku guda dubu saba'in suka sauko daga sararin samaniya suka halarci jana'izar sa'ad ibn mu'ad ba mutane kadai suka yi sallar gawarsa ba mala'iku dubu saba'in a wani hadisin annabi ya ce ba su taɓa saukowa a duniya ba sai ran da sa'ad ibn mu'ad ya mutu a ranar suka sauko aka yi jana'izar sa da su suna nema masa gafara suna nema masa rahama suna roƙa masa kwanciyar lafiya a cikin kabari annabi a wajen jana'izar sa'ad ibn mu'az ba a kan kafa sai yake tafiya ba da digirgire yake tafiya aka ce ya kake digirgire yace mala'iku ne ko ta ina sun shimfiɗa fikafikan su yace shi yasa ne ta yi digirgire da kyar na samu wani mala'ika ya janye fifikin sa sannan na samu idan kafa ta lafiya amma duk da matsayin wannan bawan Allah annabi yace sai da ƙasa kabari sai da ya matse shi tukuna Allah ya cece shi kamin kabari ya bashi idan sa'ad ibn mu'az wannan hali ya same shi to wai me zaka gaya mun ni da kai da ke da ku da ita da su wai idan mun shiga kabari wani irin hali za mu samu kanmu a ciki idan bawan Allah irin wannan wanda annabi ya bada garanti dan aljanna ne tun daga nan duniya kuma ya samu mutuwar shahada a yaƙi na ƙarshe da annabi ya yi da ainihin wato ƙurayshawa gazwatul ahzab anan aka harbe shi da kibiya yayi jinya ita ce sanadiyyar shahadarsa wata rana an taba aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata alkabba ta alhariri wani katurgumin sarki ya aiko masa da ita mai ban sha'awa mai tsada sahabbai suka kura mata ido ba su taba ganin alkebba mai kyanta ba manzon Allah ya kalle su yace wannan alkebba ta ba ku sha'awa ne wannan alkebba ta burge ku ne suka ce ya rasulullah ba mu taɓa ganin alkebba mai tsada irin wannan ba wacce aka yi ta da alhariri annabi sai ya kalle su yace lamin diru sa'adin fil jannati ahsanu min hada yace wallahi hankicin da sa'ad ibn mu'az zai rinka share fuskarsa da shi a cikin aljanna ya ji wannan alkabar kyau wanda aka ba da garanti da cewa shi dan aljanna ne amma aka ce kabari sai ya matse shi shi yasa abu huraira a wannan aya fa inna lahu ma'ishatan banka yace ana magana ne me akan ainihin wato zama na kabari ana ramma wani wuri Allah yace wala nuziqannahum min al'azabi al'adab wala nuziqannahum min al'azabi lajna dun al'azabi lakbari la'allahum yarji'un Allah yana magana akan wato ainihin arna da aya kakkashe a wajen fagen daga sai Allah ya ce wala nuziqannahum min al'azabi al'adna za mu ɗanɗana musu wani ɓangare na azaba makusanciya dunal azabil akbar kamin azaba mafi girma a ƙarƙashin wannan aya allama ibn al-qayyim al-jawziya yace Allah yace ya raba azaba zuwa biyu akwai azaba ta kusa akwai babban azaba babban azaba ita ce wacce za a yi musu a lahira karamar azaba ita ce wacce za a yi musu a nan duniya da wacce za a yi musu a kabari shi yasa sai Allah ya ce kashe su da aka yi a fagen daga bangare ne na azaba ta kusa to sauran bangaren da an ce min al'azabil adina to sauran rabin kuma na azaba makusanci rayuwa za a musu shi allama Ibnu qayyim al-jawziya yace a cikin kabari za a yi musu saboda haka ita ma wannan ayar tana tabbatar da akwai azaba a cikin kabari a wani wuri Allah ya ce sanu azibuhum marratayn sanu azibuhum marratayn summa yuraduna ila azabin gari summa yuraduna ila azabin gadi Allah ya ce sanu azibuhum da sannu za mu azabtar da su marratai ni sau biyu sun mai yuraduna ila azabin azim sannan za mu juyar da su mai da su zuwa ga azaba mai girma to an ce za a musu azaba sau biyu kamin a kai su azaba mai girma ta wuta lahira ina ne za a musu azaba sau biyu azaba ta farko a nan duniya a kashe su a fagen daga azaba ta biyu ita ce wacce za a yi musu a cikin kabari an azabtar da su marrata yi kenan sannan idan kiyama ta tsaya sai a wuce da su zuwa wuta hadisai da dama na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun tabbatar da cewa akwai azaba a cikin kabari hadisi ya inganta a cikin sahihul bukhari hadisin aisha Allah ya kara da yadda ce wasu mata guda biyu sun zo wajena wayannan mata guda biyu tsofaffi ne kuma yahudawa ne Ta ce muna tari da su sai suke gaya mun ana yi wa mutane azaba cikin kabari aisha radiyallahu anha tace sai na karyata su saboda ban samu dalilin da zai sa na gaskata su ba tun da yahudawa ne tace da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yazo sai na bashi labari nace ka ji maganar da wasu mata yahudawa tsofaffi guda biyu suka faɗa ba wai ana yi wa mutane azaba cikin kabari budar bakin Aisha radiyallahu anha ta ce sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la laqad sadaqata wayannan mata guda biyu gaskiya suka faɗa miki ana yi wa mutane azaba cikin kabari ta ce kuma daga ranar ban taba ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi riba face sai yayi addu'a ya ce Allah ka tsare ni daga azabar kabari idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana addu'a cewa Allah ya tsare shi daga azabar kabari su wane ne suka fi cancanta su wannan addu'a ni da kai mu muka fi kowa cancanta ya ku bayin Allah ku saurara ku ci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kansa yake cewa a hadisin sayyidina Usman yake cewa ma ra'aytu manzaran qattu illa wal qabru afdau minhu yace ban taba ganin wani abu kallo mai ban tsoro ba face kabari ya fi shi ban tsoro manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba tsayawa a bakin kabari yana kuka yana zubar da hawaye yana ya ikiwani limithli hadha fa'idu ya ikiwani limithli hadha fa'idu ya ikiwani limithli hadha fa'idu yana ya ku yan uwana ya ku bayin Allah ya ku yan uwana sahabbai ku ga wani cikin mu ya mutu gashi mun tara kasa, mun sa muna ƙaunarsa ba ba ma sansa ba amma mun je ba cikin kasa, mun danna shi da katako mun danna shi da itace mun danna shi da tukunya mun mai da ƙasa da ganye mun toshe shi a ciki yace wallahi kowa a cikin mu ya dauki mataki ya shiri saboda irin wannan idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai faɗi wannan magana su wane ne ya kamata su faɗe ta wallahi mu muka fi cancanta ya ku bayin Allah sayyidina Umar dan kaddab Allah ya kara masa yadda wata rana ya taɓa tsayawa a bakin kabari sai ga na Umar yana kuka yana zubar da hawaye hawaye ya jika rigar na Umar har ya kai ga hawaye yana diga a kasa yana jika kasa Abdurrahman ibn Auf da ya ga yadda hankalin sai na umar ya tashi sai yake ce masa ya kai amiral mu'minin saboda me kake irin wannan kuka nan da ke sai sai umar ya daga kai ya kalli abdurrahman ibn auf ya ce wai haka ya na auf ana fi ta hadhihi al kai tonka ya kai wato ibn auf ya kai abdurrahman ibn auf ka manta bala'in da ke cikin wannan rami ne ka manta wannan ramin irin balbalin bala'i da ake samu a ciki dan an shiga dan me ba zan yi kuka ba dan me ba zan zubar da hawaye ba kai Abdulrahman bin Auf yana cikin al'ashara al-mubasharu da biljanna yana cikin sahabbai da annabi ya miƙe a cikin taro ya rinka fada su yana kirga su list ne da Jibril ya kawo masa daga wajen Allah cewa yan aljanna ne ya miƙe yana Abubakar fil janna Umar fil janna Usman fil janna Ali fil janna Abdulrahman fil janna Sa'd fil janna Sa'id fil janna Talha fil janna fil janna fil janna fil janna Sayyidina Umar da Abdulrahman bin Auf duka fa suna cikin wannan tawaka amma suke zubar da hawaye suna kuka abdurrahman ibn au wanda bai san iya dukiyarsa da ba addini ba dukiyarsa da sadaka na sa dukiya ta kare da ya mutu da talauci idan za a je jihadi ya daibi raƙuma ya daibi takubba ya daibi abinci ya daibi dukiya ya bayar abdurrahman bin auf da ana tsananin talauci da wahala abinci a cikin garin madina sai ga raƙumansa sun fito daga sham sun sayo kayan abinci ba sauran abinci a cikin gari farashin da ya bayar dole shi za a saya sai ga kasa tana motsi a cikin garin saboda tsabar yawan rakuman da kayan da suka ɗauko aisha radiyallahu anha ta ce ya nake ji kaman ana girgiza ƙasa aka ce rakuma ne na Abdurrahman bin auf suka dawo daga fatauci ta ce allahu akbar da kunne na na ji na, manzon allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Abdurrahman zai shiga aljanna da rarrabe nan take sai ga dan sako ya same shi da gudu yana ba shi labarin albikir da aisha radiyallahu anha dai nan take abdurrahman bin auf bai tsaya an sauke kaya ba ya kamo hanya ya zo dakin aisha radiyallahu anha yace ya ke uwata uwar masu imani da gaske kin ji wannan magana daga annabi tace kwarai da gaske daga annabi naji ya miƙe yace Allahu akbar in Allah ya yarda ba da rarrafe ba ma sai na shiga da tattakawa yana isa ga 'yan kasuwa sun zo tari 'yan kasuwa sun zage kaya kowa yana ba da farashi yana albarka kai karshe suka ce wa zai sai kayan umma musiya ba ce ina da wanda zai saya ya ninninka kan riba da kuka bani wa yace Allah a ɗauki kayan gaba daya a raba wa talakawa fi sabilillah wayannan nan babayin Allah ne suke kuka a bakin kabari su ne suke zubar da hawaye a bakin kabari kai kuma yanzu wai ko tadi ake da an kawo magana mutuwa sai hankalin ke tashi ka ce ya ana fira ana zaune lafiya za a kawo tadin mutuwa kana zaune lafiya kai ka san me ake cewa zaman lafiya kuwa kai ku saurara ku ci sayyidina usman radiyallahu anhu yana cikin wayanda suka kowa ba da dukiya idan za a je jihadi idan za a je hadi annabi ya ce man zallazi yuqridu Allah qardan hasana man zallazi yuqridu Allah qardan hasana fa yudha'ibuhu lahu adhaban kathira Allah ya ce wa zai ba Allah rance rance mai kyau Allah zai ka masa sai ina wasu manan take miki yace na bani raƙuma ɗari da takubban raƙuma da abincin raƙuma da abincin wayanda za su hau raƙuma su je su jihadi da ce, gidan su har a je a yakin adawu annabi ya ce Allah ya saka maka alkari sai ya saka maimaitawa man zalladhi yuqridu Allah qardan hasanan fa yudha أضاعفه له أضعافا كثيرا النبي sake mikewa ya ce ميكيوا yace da na bada ɗari to na kara na kuma ɗari biyu da takubansu da abincinsu da abincin masu hawa da cefanen masu hawa har aje jihadi a dawo sai annabi ya ƙara maimaitawa man zallani yuqridu Allah qardan hadana fa yudai annabi yana maimaita sai kara miƙewa ya ce da na bada ɗari na ƙara ɗari biyu ta yanzu na kara ɗari uku da abincinsu da takubba da wayanda zasu hau da da da da annabi sai kara maimaita ya ce ban zalla biyu ƙuri ban zalla biyu ƙuri sun la a له yana mai har sai sake birgewa yace da na da ɗari na ƙara ɗari biyu na ƙara ɗari uku to tun da ka sake ƙarawa forward ever yanzu na bada raƙuma guda ɗari hudu da abincinsu da takuba da duk abin da ake bukatar shi ya ku bayin Allah wannan fa ne wanda yake zaune a bakin kabari yana kuka yana zubar da hawaye ya gigice aka ce masa haba kai usman kana tuna lahira kana tuna aljanna kana tuna wuta ba kai kuka ba amma da kaga kabari sai ka rude yace dan me yasa ba zan rude ba yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul yace da kunne na naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa mai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa innal qabra awwalu manazil al akhira, fa inna ja minhu al-abd fama ba'dahu aysar wa man lam yanju minha fama ba'dahu ashaddu min yace na ya ji annabi yana cewa kabari shine step na farko da ake takawa in za a je lahira idan ka tsira daga kabari da zai biyo baya ya fi sauki idan baka tsira ba to balbalin bala'in da zai biyo baya ya ninninka balbalin bala'in da kake ciki ya ku bayin Allah imamul gazali yana cewa dan adabi yana da ban tausayi a dan duniya zaka kai shi ya yi wanka ya sa riga ya sha fitati ya sha girki bai da matsala ya fesa turare ya ce ba nan zai baka tausayi ba sai ran da aka ce maka an zo an zara ransa yau gashi a kwance a kan gado za a zara ransa mala'iku na zan zagaya shi mala'ikan da ke lura da abincinsa ya zo ya ce ya kai wannan bawan Allah duk abincin da ka ci a duniya tun da ka zo har yau ta hannu na Allah yake baka amma yau na zagaye duniya gabar da yamma kudu da arewa ban ga kwayar shinkafa kwara ɗaya ko ta masara ko ta gero ko ta acca ko ta ibiru ko wani abinci da Allah ya yi domin ka ci ba ka cinye kayan ka sauran na jama'a ina buhun nan da ya ajiye so ba rabon sa ciki mala'ika da ke lura da ruwan shan sai zato ya ce ya kai wannan bawan Allah na zagaye duniya gaba daya duk ruwan da ka sha a duniya ta hannu na Allah ke baka bangaruwa wato kwaga guda daya hadiya guda daya da Allah yi domin ka sha ba ka shanye ruwan ka sauran da jama'a ana haka mala'ikan da ke lura da iska ya zo ya ce to kai wannan bawan Allah ka so sai ka shirya numfashin da Allah ya kirga za ka yi ka kusa ka gama yanzu saura bai wuce kwara uku ba yau yawa saura biyu saura ɗaya shi wannan bawa sai gashi a kwance an zo ana zagaya shi za a wanke shi yana ta ƙara yana ya kubayin Allah kar ku samu ruwan zafi zai cutar da ni kar ka samu ruwan sanyi zai cutar da ni amma ina ba ka jin ma me yake faɗa karshe an wanke shi ana wanke shi mala'iku na zagayawa suna ya kai wannan bawan Allah ba kai idan za ka yi wanka ban daki kake shiga ba ka kunna ruwa ka kunna hita kai mi tsakanin ruwan sanyi da ruwan zafi ka yi wanka irin na nishadi da sabulun da kake so da medicated soap ka kara da sabulu mai kashi yayin muka ga ana wanke ka me yake faruwa ne da hankalinka ka bari ana wanke ka bai iya yin magana a wannan lokaci ana gama wanke shi a zo ta masa likafani wasu mala'iku su zo suna ya kai wannan bawan Allah kai ba kai da kake zuwa ka bude wardrobe ba ko ka jawo katuwar da ka bude ka dauko tafka tafkan riguna ka sa kana daga allon kafada kana boka sari kana toroko ya muka ga ana nan da a cikin farin kalle me yake faruwa ka san inda za ka kai kuwa dauki mataki matami a kai ka ba abin da zai iya yi karshe a zo a yi masa sallah a dauki gawar ana tafiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kun dauki gawa za ku kai ta kabari kar ku rinka tafiya hankali ku rinka yin sauri aka ce saboda me yace domin ɗayan biyu idan dan aljanna ne ku sauri ku kai shiga ku bata masa lokaci idan dan wuta ne bala'i kuka dauko ku sauri ku zo ku sauki da an tafi da shi bakin kabari an aje abdullahi ibn ubaidillah ibn umair yake cewa wata rana muna tare da abdullahi ibn al-amr ibn al-as wanda yana cikin abadala a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake ba mu labari idan aka dauko gawa aka kawo ta za a tata a cikin kabari ga kabari an tona ga gawa a bakin kabari za a saka Allah zai sanya wa kabarin harshe magana a wannan lokaci ba wanda zai tafi gawar da aka kawo kabari da ce ya kai wannan bawan Allah leko ciki naka gani kaga babu komai a ciki duk abin da ka samu bala'in da ka zo da shi ne ya kai wannan bawa ka tuna da ni kamin ka zo idan baka tuna da ni ba ka shiga uku ya kai wannan bawa ka san gidan da aka kawo kan nan wuri da zaka zauna kai kadai ka tana da abokin hira ya kai wannan bawa ka san inda aka kawo kan nan gida ne mai tsutsotsi da yawa ka san yadda zaka kare kanka ya kai wannan bawa ka san inda aka kawo ka gidan da aka kawo kan nan gida ne fa wanda yake da ainihin duhu ka zo da security light wacce zaka haska gida ne mai tsananin zafi ba za a toshe ba window ba taga ba fanka ba AC ko window AC ko split AC ba ka dauki mataki ka dauki ka zo da AC da za a samu a ciki ka samu sanyi ko haka ka zo in haka ka zo fa karkai da su saka balbalin ba za a yi ka samu a ciki zai iya hana sashi a ciki ba zai iya hana sashi a ciki ba haka za a dauko shi a sake tsundumawa a cikin kabari ya ku bayin Allah ya ku bayin Allah ya ku bayin Allah magabata akwai matakan da suke ɗauka domin samawa kansu sassauci na duniya a da ibn sulami ya kasance yakan tashi da daddare ya je makabarta ya tsaya kalli kaburbura ya ce ya ku kaburbura kukan kun mutu azabar mutuwa kun ji ta ya ce saurani ba san irin azabar da zan ji ba ya ku kaburbura ku yanzu kun zo kun ga aikin ku ko mai kyau ko mara kyau ni kuma ban san wani aiki zan zo da samu ba sai ya ce to kuma fa gobe ni za a kawo a saka nan makabarta zai zauna ya ta kuka sai asuba ta yi yana gadan aqa gadan aqa gadan aqa gobe a dawo za a kawo gobe a dawo za a kawo gobe a dawo za a kawo sukan tashi su je makabarta su kwana a makabarta don su yi wa imani su cajin batir rabi ibn kusayyib kabari ya tona a gidansa yace da laji duniya na nema ta fike ni na ga wani ya shirya jin daɗin duniya sai na ji san duniya na nema ya shiga raina na ga duniya tana nema ta yaudare ni ya ce to yadda nake yi nan da ke sai in ɗauki mataki ya riga ya tona kabari zai shiga cikin kabari ya kwanta ya ce idan ya shiga cikin kabari ya kwanta ya mulmula nan ya ji bango ya mulmula nan ya ji bango kai ya ce sai ya rika karanta wata aya aya ta casa'in da tara zuwa aya ta ashirin a ainihin wato cikin suratul mu'minin inda Allah ya ce hatta idza ja'a ahaduhumul maut hatta idza ja'a ahaduhumul maut الموت قال ارجعوا saboda me la'alli amalu salihan fi ma tarak Allah ya ce me innaha kalimatun huwa qailuha ina ba tiga ba tiga ba min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'asun in ya shiga cikin kabarin rubai wato rabi ibn kusayn sai rika karanta wannan aya Allah yana bada labarin wanda idan ya mutu za a kai shi wato cikin kabari zai rinka yin ihu yana cewa rabbil ju'un ya Allah a dawo da ni duniya a dawo da ni duniya la'alli a'malu salihan ko zan samu ne aikin kwarai fi ma tarattu cikin abin da na bari a baya to sai ya rinka mai ta wannan ayar ya dauki kansa cewa yanzu ya mutu ne yanzu ga yana an kawo shi cikin kabari an sa shi yanzu ga yana yana roƙon Allah a dawo da shi duniya zai gyara to sai ya fito daga cikin kabarin sai ya ce ha an kadira jata to yanzu rabi gashi Allah ya dawo da kai to gyara aikin naka inda har kana da gyarawa kenan da ya dawo to ba zai kuma sake sakaci ba ba zai sake wasa ba saboda ya leƙa lahira ya gano ka kuma ko ta da mutuwa baka so a gaban ka ya zaka ka tuna lahira ba zai ka gyara ɗaya daga cikin magabata idan ya tashi da tsakar dare ya je makabarta ya tsaya cikin kaburbura ya kira su suka gagara ansawa ya ce ina dukiya da kuka bari suka gagara ansawa ina matanku suka gagara ansawa ina ƴaƴanku suka gagara ansawa sai ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un gobe ni ma in an kawo ni haka zan zama sai ya koma gida ya fara sallar nafila ba zai daina ba sai an kira alfijir magabata da haka suke yi wa imanin su cajin batir ku kalli abin ban tausayi yau a ce maka wani babban mutum ya mutu kun san me yake faruwa ya bar rusa rusan motoci an gina wani shirgegen gida da baka ma san kan gidan ba An anguwa guda gaba ɗaya an gina ta an shuka fulawa wata ma daga kasar waje aka kawo akwai fulawa mai bada kanshi akwai fulawa mai jawo tsuntsaye akwai fulawa mai maganin macizai akwai fulawa mai ƙara karfin ido akwai fulawa mai kara karfin kunne akwai fulawa mai sa yi zina da wuri akwai fulawa mai akwai akwai akwai akwai akwai to yanzu an ce ya mutu ya bar duniya an ɗanar da gado mata an fara buge-buge idan an daɗe kaɗan sai ka ga fentin gidan ya fara koɗewa babu wanda zai sake gidan fenti idan an dade kaɗan sai ka ga fulawar ba ya yi mata baruwa sai ta fara bushewa idan an daɗe kaɗan sai ka ga ƙwayayen wutar lantarkin gidan wani in ya mutu ba za a sake maidawa ba nan sai ka ji ana rigima da masu bil ɗin nefa shi kenan kuma an riga an gama alhali shi kuma yana can cikin kabari shi kaɗai ya san hisabin da yake sabo a cikin kabari ya ku bayan Allah kamin ta mu ta zo ta iske mu musan matakan da za mu ɗauka malamai sun ce kabari yana da wasu irin bala'o'i sannan akwai abubuwan da suke yawan kawo azabar kabari akwai abubuwa da suka zo a nati a sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya samu kansa a ciki to ya shirya azabar kabari sai ya hadu da ita wasu abubuwa ne wannan abu na farko da yake jawo azabar kabari shine rashin istibra'i a wajen fitsari ka kika koyi ya ake yin tsarki idan an yi fitsari baka da lokacin zuwa makaranta wai kai aiki ya maka yawa wai kai kana nema yaya abinci wai kai ma'aikatan gwamnati ne akwai ayyuka ofis wai kai dan siyasa ne kana yawon campaign ka kika samu lokacin da za ka koyi addini in ka je kai fitsari baka san me ake cewa sanci da rasuru ba baka san ya ake tatsewa ba ya ake gogewa ya ake tabbatar da fitsari ya gama zuba ya ake wanke shi sai ka daga sai ya saki gangarwa duk wanda wanda ya samu kansa a cikin wannan ya haɗu da azabar kabari hadisi ya inganta hadisin Abu Huraira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace tanazzahu min al-bawl fa inna amata azabar kabari minhu ku dinka karkaka daga fitsari yana daga cikin dalili da ke kawo a rinka yi wa mutane azaba a cikin kabari abu na biyu da yake kawo shine gulma kisisira gutsuri tsoma tashi a ɗauka a kai can a ɗauka a kai nan da an ce gulma aikin mata ne yanzu gulma ta shigo cikin maza ba ma kamar yan siyasa ba ma kamar yaran masu kuɗi yau da an ce wannan babban dan siyasa ne to fa yan siyasa ƙanana sun rinka masa ƙarya kenan a faɗa masa ƙarya da gaskiya domin a hada shi rigima da wayanda ake tare da su wannan yana daga abin da ke kawo azaba saboda hadisin Abdullahi dan Abbas hadisin kabraini manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu kaburbura guda biyu yace innahuma la yu'azzabani wa ma yu'azzabani fi kabiri wayannan kaburbura guda biyu ana musu azaba ba wasu manyan abu suka kawo musu ana musu azaba ba ɗaya baya tsaftace fitsari ne ɗaya kuma yana tsaftace fitsari amma kana yamshi bin namima mutum ne mai yawo da annabimanci da wannan da yasa malamai suka ce gulma da annabimanci da riga abin da ke kawo azabar kabari Allah ka raba mu da bala'in da ke cikin kabari abu da uku da abu da hudu da suke kawo azaba cikin kabari shine sata da gululi sata ka ɗauki dukiyar wani gululi kuma ka dauki dukiyar talakawa dukiya arzikin ka taka sata a ciki duk wanda ya samu kansa ɗaya cikin wannan to sai ya samu kansa a cikin azabar kabari ɗaya daga cikin yara masu yi wa annabi hidima ya rasu a wajen yaki kibiya ce aka harbo ta same shi aka yi tafiya shi murna ya samu shahada ya samu shahada annabi yake kai ku saurara kuna cewa ya samu shahada na rantse da Allah alkabban nan da ya sata a lokacin da aka yi yaƙin kai bara kamin a raba ganima tana nan tana babbaka shi da wuta a cikin kabarin shi mutumin da ya samu shahada amma saboda yayi guduri ya dabi dukiya kamin a raba a bashi nashi yadda aka masa azaba a kabari me kake tsammani da ciyamomin mu na local government musamman barayi daga cikin su akwai na kwarai amma akwai yan banza da yawa cikin su wanda ba su da aikin yi banda sata dukiya talakawa kun san wani abun bakin ciki yau da an zabe ka ciya mana local government kana zuwa kana hawa kan kujerar kawai sai wani ya zo shi tirejara ne za ka samu wani tsohon tirejara da wani tsohon sakataren gwamnati in ba a yi sa ba sai a samu tsoffin yan ciwaciwa ne da ka zo su za su fara taka gaba ran kai dade mu iya kanmu mu gaya maka in ka ji kayi aiki shikenan in ka aiki ba kai ka jiwo ka ga wani rabulwa ne mun ba shi shawara ya ki dauka ka ga yanzu kuma ta kirki bai da ita wani rabulwa ne mun ba shi shawara ya ki aiki da ita yanzu ƴaƴan sa makarantar gwamnati suke karatu a public school ba su iya zuwa private school ka ga wane mun ba shi shawara yanzu kasa ta riga ta canja dole sai kai tanadi akwai baya akwai ƴaƴa mu ba matsala mun san yadda za mu tsara kai dai amincewa ka muke nema dole ne yanzu sai an hada da dan babakere da ya cuwa da dan rubda ciki wai ma wata ya ce maka wai sai an dan samu proper planning and financial management to proper planning din nan ta ce zai kawai shikenan sai ya tsara da ya su da labari su su sun sa yadda za su tsara in ya saci miliyan biyu su a ciki za su samu dubu ɗari biyar kan ai haka sun bai da shi shirgegen ɓarawo da ya fara samun kuɗin iska sai ya zama mazinaci in ba isa ba sai ya zama ɗan luwaɗi sai kiyama ta tsaya kaga an ɗauro shi an taho da shi gaban Allah da motar da ya sata ya ɗauko gidan gwamnati da ya sace an ɗauro masa aka akuyar gwamnati da ya sace an rajiyo masa a baya saniyar gwamnati da ya sace an ta je kiyama sai ya samu bala'i a cikin gabar me kuke tsammani da gwamnoninmu wanda da dama daga cikin su barayi ne akwai na kwarai a cikin su amma akwai barayi ko babu wayanda ba su da aikin yi banda sata dukiyar talakawa wai ko darasi ba ta karba gani ga wani ya ƙi ya ƙi ya sa tsoron Allah gwamnoni nawa suka gama gwamna suka tafi dukiyar talakawa dukiyar ta kare suka koma matsiyata talakawa ba su gina masallaci ba ba su gina makaranta ba ba su zai mota wa'azi ba sun zagi masu wa'azi sun ce ba mu da aikin yi shi samu muke yi wa'azi karshe suka dawo suka rayu matsiyata tare da bubuna kallon su na atan gwamnan da aka kori wata ma'aikaciya a gidan gwamnatinsa laifinta shine ta hada wa 'ya'yan gwamna shayi da bandutan da giya aka bude gungunin. wai an buɗe gwangwamin jiya aka ɗari kaɗan yau sai ta ga maimakon ta buɗe sabon wani ta hada da shi sai aka ce wai tana so ta kashe 'ya'yan gwamna wai ai iska ta hura kun san wani abu kai a takbir kai a takbir a takbir a kyara duk gwamnati da ciyamomi da kuma wani rabu a takbir kai ku saurara ku ci kai ku saurara ku saurara ku ji kai ku saurara ku ji kai ku saurara ku ji kai ba la da batis an ka gaure ta yaran mala ya ne ya je ku su kuma muna ta hanyar a ta kabe kai ku taurara ku ci wallahi wannan gwamnan bai mutu ba da ido na sai da na ganshi a yana maula wallahi sai da na ganshi ya je maula da ido na na san gwamnan da a lokacin da yake gwamna sa da suwan wata take wanka ba ta wanka da ruwan famfo sai dai a kawo katan na suwan wata a juye wallahi bayan ya gama satar ya sauko kuma sai da yanzu ya ce kamin ya mutu wannan yar da ke wanka da suwan wata sai da ta ga uwarta na kullan zobo kamin a yi tefani a gidan na san gwamnan da ya daga gidansa zai sayar abuja wani gwamna da ke kan kujera ya zo ya taya da ya taya sai ya ce masa saurara ka kara yace ai na yi kokari yace a kasan me yasa na ka kara yace a yace domin na san kai ma sai da gidan ka yi da sai da shi ka yi ka kara kai ma watakila Allah ya turo maka wanda zai sayar da daraja yace ban gane sayarwa zan yi ba yace san da na sauka gwamna wannan gidan ina da sama da guda 200 irin shi amma yanzu duka na sai da suna yace ba na saura guda uku su ma sai da su zan yi kame in mutu ya ke sai motar wazi ya ke gina makaranta ya ke gina masallaci ya ku ciyamomi na lakal na najeriya ya ku gwamnonin najeriya ya ku 'yan majalisun najeriya ya ku sifika sifika na najeriya ya ku sanatocin najeriya ya ku ministocin najeriya ya ku honorable and honorable and honorable and honorable and honorable ya ku your royal highnesses where are your royal highnesses ya ku your royal highnesses najeriya ku tashi tsaye ku taimaki addini ga gidauniya ta musulunci an bude musulunci yana bukatar dawa musulunci na bukatar isar da sako musulunci na da bukatar motocin wazi yaya aka yi duk sanda ka ga wata shi jin ba ta zuwa wazi ba ce in ka ga lankuruza ba ta zuwa wazi ba ce idan ka ga end of discussion da dama ba ta zuwa wazi ba ce in ga continue discussion ba ta zuwa wa'azi ba ce in ga 4 or 6 ba ruwanta da wa'azi in ga 6 or 7 ba ruwanta da wa'azi da ka ga motar wa'azi sai ka ga wata tsohuwar box ce ta tsohuwar speaker tana overflow tana wai da Allah yana tambayar wai dan me wannan dukiya ba za ku ciro ta ku taimaki addini ba dan me ba za ku cire kuɗin ku ku ba islam ba musulunci yana kuka musulunci yana zubar da hawaye ga annan muna so mu je mu musulunta da su muna sai da zamu yi ga kiristoci suna yi wa musulmai baptisma ana ta yi wa musulmai wankan bushara a je a yi ta musu da sabon Allah a rasa yadda za a yi ga mu da malamai birjak ga mahaddatan Qur'ani birjak ga yan agaji birjak ga yan obati da yan oba sahara wayanda a kirya suke a zagaye kasa a je a yi wa'azi amma talakawa ne masu son addini talakawa ne masu tarwa da titi ya za mu je wa'azin a rasa yadda za a yi ta kokuwa a yi ta bala'i kai sarkin ka tana Allah ka saka masa alkhairi ku ta mai martaba mai alfarma mai martaba sarkin ka tana Allah ka saka masa alkhairi sarkin ka tana ka tabarautar wa duniya kai jagora ne na sunna wa'azi ka tana za su je kasar Burkina Faso an rasa yadda za a yi kai yayi zafi kai yayi caci kai wanda suka ba malam yakubu shara suka ce abuga mai martaba sarki bana aikin shi ne malam yakubu ya ce fada ta dauki nauyin wa'azi aka ce a jarraba malam yakubu ya ce na san fada sarki musulmi suna kokartawa sauran fadodin najeriya aka ce a jarraba malam yakubu ya ce ab na tuno aikin sarkin katsina ahalus sunna ahalus ana buga mai martaba waya aka ce ga da'awa za a tafi zuwa ƙasar burkina faso ku ce allahu akbar ku ce allahu akbar ku ce allahu akbar mai martaba sarki ya ce da malaman da alaramomin da yan agajin da yan hizban da da'awa kwamiti da da da yadda duk a tattaro su fara ta ɗauki nauyi a biya ita da sakon allah a sanadiyar tafiyar aka yi wa'azi a burkina faso aka yi towa a ƙasar nijar aka isar da sakon Allah aka yi dawa aka kira bayin Allah mushrikai suka musulunta yan bidiya suka musulunta yan ta maulidi aka <laughs> ya ku sarakunan Najeriya dan me ba za ku koyi da irin wannan fada ba dan me ba za ku ringa ba da gudunmuwa ana zuwa wa'azi ba ya ku manya-manyan ƙasa ku zo ku bada gudunmuwa ba mu da jarida ingantacciya ta musulunci talakawa ne ke kokari ko a nan jihar katsina ga mu zalla a wannan kungiya ta asasa talakawa ne suke ta kokari ku shigo ciki mana ku zuba jari a ciki mana mu samu magazin mai karfi wanda zai kewaye duniya isar da sakon Allah ya ku bayin Allah ba mu da gidan radio wanda ke yada sunna ba mu da gidan radio wanda ke isar da sako sai dai muryoyin bushara dan me talakawa ne ba mu da kuɗi ne Allah sun bi mu kuɗi ne ba masu kuɗin ba su da jarfa ya ku bayin Allah yau idan kuka buɗe talabijin gwamnatin yan banza suna da tasha yan zina suna da tasha yan luwadi na da tasha awaki suna da tasha makada suna da tasha yan watan kwakwa na da tasha yan kwallo na da shi yan su duk yaya aka yi bamu da tasha ta sunna dabe ba mu asasa ba akwai bukatar a ce mu ma muna da channel wacce ake kamawa a digital satellite inda za a rinka yada sunna a can shakka kuma isa taliyawa zai zo ya zo ya gabatar da darasi akan muhimmancin fitar zakka da tsare-tsarenta ko matsalolin aure da saki ya zo ya yi ya gama in ya gama a can shakka bibu ya kaura zo ka tunatar da kasa shi alkiyama ya zo ya gama in ya gama a ce ina shakka abubakar gido algugu matasa na jira a zo a can in ya gama a can shan kuma musa hasan katsina sautin sunna allahu akbar in ya gama a can ina da unguwar da tawo? in ya gama a ce filin karatun alkur'ani mai girma ana ramma na suru gwandu kwal ya tabbata in ya gama a ce ina shaki haya haifa idan ya gama a ce ina shaka aminu daurawa idan ya gama a ce ina shaka sani ashir idan ya gama a ce magana ta girma yanzu an wuce masu digiri an koma masu digiri da digirgir da digirgir a ce ina dr abdullahi salih pakistan kano ina dr ibrahim ibrahim ibrahim jalo jalingu ina dr mansur sokoto ina dr bashir ina dr sani ina dr dr dr dr wai dan me ba za ku zo ku zuba jari a cikin wani harkar why abu na hudu da na biyar da na shida da na bakwai da takwas da ke sa azabar kamar kai cin riba wadanda alkurani mai girma yaya ta. التكبير muna da hadisi da mu karanta ba akwai hadisin barra ibn azib ala nan makaranta musu ya tabbata Allahu yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit bil hayati dunya wa bil akhirah yan banza ya zai da su wa yudillu Allahu zalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha takbir ya kuma musa kan ka dana sautu suna Allah ya saka maka da alkhairi na san muna tare da sifika na jihar Katsina eh, Allah ya sa sauran sifikoki ma ku da zuwa wajen wani. amin Allah ya sa sauran sifikoki su yi koyi da da sifikan Katsina mu rinka ganin ku a filin wani. amin ana wa'azi kuma kuna kabbara eh tun ciya mana lokal gama ake kira zuwa wani. har aka shigo hausa ne Allah ya sa sauran sifikoki su koyi a ina wani sifika idan ka gan shi to sai an kira su mani coge da su dan asharalle da yan mujadala da mu'amala da sauran yan banza a lokacin zahadar ولو أنهم فعلوا ما يوعظون ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا Me Allah zai musu idan sun yi waji da waji. Me Allah zai kara musu da shi. Kitabuhu mutik. Wa fi zalika. Wa fi zalika bal yatanafasil. Mutanafisun. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشهد أن لا إله إلا الله الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطويته ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم day. أدنى من ذلك يوم الخلود نعم لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي دكت دكت لعظمته الجبال الراسية العالم فلا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا يبقى عليه في الكون خافية البصير الذي يبصر نبيبنا الذي سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يدير ولا يدار عليه فعال لما يريد الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد جاهل العلماء واثبة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالرابح من فاز بمتابعتهم والخاسر من حاد عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبه مصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة إخواني في الله وأخواتي في الإسلام أحييكم بتحية الإسلامية الكريمة الفضيلة تحية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina mai farawa da jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya tara mu a wannan farfajiya a kofar gidan mai martaba lamidon adamawa a cikin wannan gari na yola a kuma fadar jiha ba don komai ba sai saboda gabatar da wa'azin musulunci maluma da suka gabatar mana da wa'azuzzuka ina mai addu'a Allah ya saka musu da alkhairi da mu da su kuma Allah ya ba mu ikon aiki da abin da suka karantar da mu ‘yan uwa musulmai a takbir a takbir a takbir taron mu a yola taro ne na musamman domin makasudin taruwar mu daya daga cikin malaman wannan kungiya ta jama'a fi zaratul bid'a wa iqamatus sunna fadilatu doktor ibrahim jalo jalingo a cikin jerin gwanan littattafan da ya wallafa za a yi lancin ɗin guda ɗaya a cikinsu gobe da ƙarfin allah maɗaukakin sarki in Allah ya da kuma Najeriya za ta sha mamaki makasudin wannan ta, wato unwan wanda za mu tattauna a kansa a cikin wannan dare wato darasin da za mu gabatar yana da take sunan darasinmu na yau shine malamai magada annabawa Allah ran mu fara daga cikin suratul zumar Allah madaukin sarki yace amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'ima amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'ima قل ما يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب الله في تركيته أمن هو قانت على الليل ساجدا وقائما يزو wanda ya kasance mai kankan da kai mai tawali'u mai tsantsan da kansa ga ubangiji wato da tsakiyar dare lokacin da jama'a ke barci shi a lokacin ba bacci yake yi ba ya tashi yana tsantsan da kansa ga ubangiji sajidan wa qa'ima yana mai yi wa Allah sujada yana tsayuwa yana karanta Alƙur'ani mai girma yanzu irin wannan mutum zai yi daidai da jahili wanda idan ya kwanta min gurubin shamsi ila tulu'il fajr shedan ya masa fitsari aka ya masa fitsari aka ya kwarara masa fitsari a kunne yana ta gabbaci shi bai san ana tashi a gana da ubangiji da tsakar dare ba yanzu wannan malami mai kankan da kai ga ubangiji da tsakar dare yana wa Allah sujada yana wa Allah ruku'u zai yi daidai da wanda ba shi ba sai Allah ya da maganar karara domin ku gane ta mai kankan da kai da daddaren nan shi ne malami waninsa kuma shi ne wanda ba malamin ba sai Allah ya ce kulka ka faɗa musu ya manzan Allah sallallahu alaihi sallam hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun yanzu malamai za su iya zama daidai da waɗanda ba malamai ba yanzu wa'anda suka sani za su iya zama daidai da wa'anda ba masu sani ba sai Allah ya ce inna ma ya tazakkaru ulul albab abun sani kawai masu wa'azantuwa su fahimci wannan bayani da aka yi Allah ya ce su ne ma'abuta hankali ya Allah ka sa mu cikin ma'abuta hankali ya ku uwa musulmai suwa ake cewa malamai su ne wa'annan bayin Allah masu kusanci da ubangiji wayanda suka san hanyar Allah suka san hanyar ubangiji direbobi masu tuka motar musulunci pilot masu wato masu ainihin tuka jirgi na addinin musulunci masu nuna wa al'umma hanyar Allah wayannan su ne waɗanda ake cewa malamai Allah maɗaukin sarki sai ya siffanta su da tsayuwa a cikin dare suna ganawa da ubangiji Allahu akbar wata rana Ahmad bin Hanbal da imamu na shafe da Yahaya ibn Mu'in wayannan gingima gingiman malamai tafiya ta taɓa samun su zuwa Makka yayin da suka je Makka kowa a cikinsu aka ba shi ɗaki wato wanda zai kwanta da gari ya waye bayan sun tashi sai ga imamu na shafe rahimahullah yana cewa ina godiya ga Allah madaukakin sarki wannan dare da ya gabata ban yi bacci a cikinsa ba na tsaya ina bin ƙur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina tato musulmai matsaloli na addini yace a cikin daren nan sai da na tace wa musulmai matsala guda ɗaya har matsala ɗari biyu a cikin addinin musulunci yahaya ibn mu'in ya ce alhamdulillah ni ma a cikin daren nan ba bacci ne ba na ɗaya ne ina bin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina bin rijal na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin in tace in gano waɗanda suka kirkiro hadisin ƙarya suka jingina wa annabi sallallahu alaihi wasallam yace cikin taimakon Allah a wannan dare kamin asuba ta yi sai da na gano hadisai guda ɗari biyu na ƙarya da aka jingina wa addinin musulunci alhali annabi bai san da zaman hadisan ba Ahmad bin Hanbal sai ya ce alhamdulillah ni ba mazakara ne a cikin daren ba na yi sallar nafila ne yace ban yi rakawoyi da yawa ba rakawoyi kaɗan na yi sai dai a cikin wayannan rakawoyi na samu damar sauki alkur'ani mai girma daga bakar zuwa nas malamai magada annabawa amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'ima amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahdaru al-akhirata wa yarju رحمة ربه سألنا يتمي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ساكت بيت سؤال تابع قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون لأنك على يا من سمنا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا, لا يعلمون باع الليل رجال والرجال وصلوه ركضوا فيه أناس وأناس وصلوه لا يميلون إلى النوم ولا يستعذبوه فكأن النوم شيء لم يكونوا يعرفوه لوكتن دو تما دا جسكا كوانا سنا شرقب بجي لوكتن دو تما دا جسكا كوانا سنا شرقب بجي أقول كم الله سو hidima suke wa addinin musulunci a cikin daren kai ka ɗauka ma bacci wani abu ne da ba san shi ba a cikin rayuwarsu shehu malami ibn jauzi ya rayu shekara 89 a rayuwarsa amma kun san wani abun ban mamaki shekara 89 ya rayu sai ga Shehu islam ibnu taymiya yana cewa littattafan da ibn jauzi ya rubuta shi kansa ya karanta littafan ibn jauzi guda dubu daya wanda shi kadai ya rubuta su yace amma daga baya ya ƙara ganin wasu littafansa wa'anda bai karanta su ba wa'anda ba ta cikin wa'anda littafai guda dubu daya ibn jauzi saboda hidima da yawa ilimi na addinin musulunci yana cewa wallahi duk lokacin da na ga wani littafi littafin da ban taba ganin shi ba sai a wannan ranar yace sai in ji sai ka ce na samu taska ta dukiya saboda murna da nake watakila zan karu da wata kalma wacce ban san da ita ba ku saurara ku ji malamai su ne masu yin sallah da tsakar dare imamu na shafi ya raba darensa zuwa kashi uku kashi ne na farko yana rubutu ne akan matsaloli na addini kashi na biyu zai tashi ne tsaye sallar nafila kashi na uku shine wanda zai kwanta ya bacci da rana kuma idan aka tashi daga karantarwa sai zikiri sai karatun qur'ani sai ailala sai haukala sai tasbihi sai yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati kun san wani abu ban mamaki sai ga shehu malami Usman al-Bakalani yana cewa idan na dauki azumi zai yi ne yana ambatan Allah yace ba lokacin da yake shiga damuwa sai rana ta faɗi zai yi buɗe baki aka ce me yasa kake shiga damuwa idan za ka yi buɗe baki yace domin tun da zai yi buɗe baki dole cin abinci zai sa in daina ambatan Allah zikiri da nake yanzu zan dakatar da shi saboda cin abinci yace bakin cikin cin abinci zai dakatar mun da zikiri yace shine abin da yake sa na ji hankali na ya tashi idan rana za ta faɗi kai ku saurara ku ci abu hab wato ibn shahi wani bijimin malami ne na addinin musulunci ya rubuta littafai guda wato ya yi rayu shekara 88 a duniya amma kun da wani abun ban mamaki bari ku ji hidima da yawa addinin musulunci a cikin shekara 88 a littattafan da ya rubuta akwai littafin da ya rubuta wanda ake cewa a tafsirul kabir wannan littafin a tafsirul kabir shi kadai yana da mujalladi guda dubu ne littafi guda daya ya rubuta littafin hadisi wanda ya kira shi da musnad wannan littafin shi kadai yana da mujalladi dubu ɗaya da ɗari biyar ya rubuta littafi akan tarihi wanda ya kira shi da at-tarikh littafin shi kadai yana da juz'i ɗari da hamsin bayan wannan ya rubuta littafi akan zuhud wanda littafin yana da juz'i guda ɗari ɗaya bayan wannan yana da littafai guda ɗari uku akan wasu fannoni da ba su shafi wa'annan fannonin ba wai duka ɗan adam guda ɗaya ne ya rubuta nan littafan? domin ba da hidima wa addinin musulunci kai wannan mutumin zai iya yin daidai da waninsa amma huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'ima ana al-layli sajidan wa qa'iman al-akhirata wa yarju رحمة rabbih قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون بعدين سكب على ربا إنما يتذكر أولو الألباب ما لم يمكن أن kwana وقال كنا إبادة كويل كنا hidimar addini yan kasuwa sun tafi kasuwa ana buge-bugen neman abinci kuma idan kuka tare a kasuwa aƙida ta zama ba ta da security ilimin addini ya zama bai da security sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ta zama ba da wadataccen security dole sai an samu wasu daga cikin ku sun tsaya domin gadin wannan addini abun da sai malamai magada annabawa yan kasuwa na kasuwa ana neman abinci ma'aikata ana office office ana neman abinci yan siyasa ana can ana buge-buge ana neman abinci malamai bayin Allah ku kuma kuna buge-buge ya za wannan kwale-kwale ta addini ba ta kife a cikin ruwa ba amma wani abin tausayi masu mulki sun tsane ku sun ce kun hana musu sakewa sun ce musu kun matsa musu lamba sun ce ku 'yan ta'adda ne sun ce ku ba abokan tafiya ba ne ga arna ba abin da za su yi sai sun shawarci malaman addinin su amma 'yan siyasa musulmai su a ganin su malami mai zai iya cewa harkar siyasa malami mai zai iya cewa harkar addini malami mai zai iya cewa harkar mulki ya tsaya da littattafansa iya abin da aka sa shi kenan yan kasuwa su ba sun tsane ku suna cewa kun matsa musu lamba dan me za ku ce ba za a ci riba ba dan me ba za ku ce ba za a haɗa ƙarya da gaskiya ba dan me za ku ce ba za a yi alkus ba dan me za ku ce ba za a yi ha'inci a cikin kasuwa ba Allahu akbar malamai magada annabawa talakawa su ma ba musu bar ku ba kuke ke kokarin nuna musu addini kuke ke karantar da su addini ku nuna musu hanyar Allah kuke ke karantar da matan su addini kuke ke karantar da yayan su addini in sun mutu ku sallaci gawarsu in matan su sun mutu ku sallaci gawarsu in yayan su sun mutu ku sallaci gawarsu ku limance su a masallaci ku limance su a sallar juma'a ku limance su a sallar idi ba ta biyan ku ko titi amma magana ta alkhairi ma ta gagara duk sanda suka tashi furza muku ba abin da za su furzo akan ku sai ku ba inna lillahi wa inna ilaihi raji malamai magada annabawa aikin su hidima wa addinin musulunci babban malami shehun malamin nan wanda ake cewa ibnu jarir tabari wannan babban malami ya haddace alkur'ani mai girma yana ɗan shekara bakwai a duniya Tunda ya haddace alkur'ani mai girma daga nan ya fara bincike akan ilimin muka ya fara rubuce-rubuce akan addini ɗaya daga cikin malaman musulunci ya ce ibnu jariri tsabari ya yi shekara arba'in a duniya a kowace rana sai ya yi rubutu shafi arba'in sai da ya shekara arba'in kowace rana sai ya yi wa islam rubutu shafi arba'in shafi arba'in arba'in sau kwanakin shekara sau shekara arba'in abinda ibnu jariri tsabari yake da ya rayu wannan addinin shi ba shi yasa idan ka kalli rubuce-rubucensa za ka ga abubuwan ban mamaki ya za ka ga abubuwan ban mamaki ka ɗauki littafinsa wanda ya rubuta wato tafsir tsabari littafin da ake cewa jami'ul bayan shi kadai littafin ya kai wajen shafi dubu goma littafi ne guda ɗaya ya rubuta littafi akan tarihi wanda ake cewa tarihu tsabari shi kadai littafin ya kai shafi dubu biyar ya rubuta littafi akan ilimin fikihu wanda ake cewa al-ittilaf littafin ya kai shafi dubu uku ya rubuta wani littafin a kan ilimin fiqh wanda ake ce masa allatsi shi ma littafin ya kai shafi wato ainihin dubu biyu da ɗari biyar littattafansa guda biyar kawai sun kai shafi dubu ashirin da biyu da ɗari biyar amma rubuce-rubucen da ya yi a rayuwarsa gaba ɗaya malamai sun ce rubuce-rubucen ibnu jarir tsabari ya kai shafi dubu ɗari biyar da ɗari bakwai da sittin shi kaɗai ya rubuta su a rayuwarsa me ake yi wa hidima wannan addini ya za ka gane addini ya za ka kaji Allah ya za ka ka samu tsira a lahira jalaluddin suyuti rahimahullah Allah ya ainihin kai rahama zuwa ga kabarinsa maraya ne mahaifinsa ya rayu tun yana ɗan shekara biyar a duniya ya rasu tun yana ɗan shekara biyar a duniya amma kun san wani abun ban mamaki wato ya rayu shekara 62 ne iya rayuwarsa a duniya ya haddace alkur'ani yana ɗan shekara takwas a duniya daga nan ya fara haddace littattafai ya haddace umdatul ahkam ya haddace alfiya ta ainihin wato ibnu malik ya ainihin wato shiga hadda manya manya littattafai daga nan ya ci gaba da ilmantar da addini shi kadai a rayuwarsa ya rubuta littattafai na musulunci wajen littafi ɗari shida ya rubuta wani abin da zai baka sha'awa manya manya littattafai ne ka ɗauki kawai addurul mansur wato fi tafsir bil ma'asu wannan littafin yana da mujalladi takwas amma shi kadai littafin ya kai wajen shafi dubu shida da haka da haka ya rubuta littattafai wajen guda ɗari shida a rayuwarsa ba don komai ba sai saboda wannan al'umma a nuna mata ubangijinta a nuna mata addini yadda za ta samu damar tsira wato ainihin wato duniya da lahira malamai magada annabawa ibnu wato ainihin wato ibnu Sakir a dimashki shehu malami ne na addinin musulunci ya shekara 72 a duniya amma ya yi rubuce-rubuce akan abwabul ilm ya rubuta littafai 408 akan tarihu dimashq ya ainihin wato rubuta juz'i 80 a sauran ilimin muka ya rubuta littattafai wajen 48 shi kadai ya rubuta littafi ɗari biyar da 536 ba dan za ka yi mamaki ba ɗansa wanda ake cewa bahauddin alkasim yana siffanta baban nata yake cewa babana ya kasance mai lura da sallar jami mai yawan karatun alkur'ani mai girma wai bayan wayan nan rubuce-rubucen a duk juma'a sai ya karanta qur'ani mai girma daga bakar zuwa nasi tsakanin kowace juma'a da kowace juma'a idan watan ramadan ya zo a kowace rana sai ya sauke alkur'ani mai girma sannan ya zo ya kara da itikafi malamai magada annabawa imamul bai haƙi Allah ya kai rahama zuwa ga kabarinsa ya rayu wato ya yi shekara talatin yana yin azumi wa Allah in ba ranar da Allah ya hana ya azumi ba shekara talatin ba ranar da bai yi azumi ba bayan wannan duk da wannan azumin da yake yi rubuce-rubucensa kamin ya bar duniya sun kai mujalladi dubu ɗaya rubuce-rubucen da wato ainihin imamul bayaki ya rubuta ba dan za ka yi mamaki ba wato shehu malami bakalani a rayuwarsa a kowane dare yakan yi sallar nafila raka arba'in kamin ya bacci idan ya sallar nafila raka arba'in kuma ba zai kwanta ba sai ya rubuta matsaloli na addini wayanda suka kai shafi talatin da biyar abin da ya rika yi kenan har zuwa lokacin da rayuwarsa ta ainihin kare Allahu akbar malamai wato magada annabawa kun san wani abun ban tausayi ga malamai duk wannan hidimar da suke wa addini duk wannan aikin da suke yi wa addini ba kuma wa'anda al'umma ta sa ido a kansu wato sai su a haka su ne wa'anda al'umma ta zira wa ido ana jira ne su yi allura a kiranta da sunan galma kowane tintiri zai yi shegantakar da ya ga dama amma wa aka zura wa ido wa ake cin duddugen sa wa ake jira ya kuskure ba wanda ake jira ya yi sai malamin addini wannan tsohuwar ɗabi'a ce ba zan manta ba wata rana imamu na shafi ya taba zuwa gidan ɗalibinsa ahmad bin hanbal ahmad bin hanbal a kowace rana a gidansa bai da aikin yi banda bai wa iyalansa da jama'ar gidan labarin malamin sa imamu na shafe duka ana Allah Allah ya zai a ga malamin malam sai ga imamu na shafe ya zo ya sauka a gidan yau ga malamin malam ya zo kenan daga zuwa aka bashi masauki aka shirya abinci aka kai masa ya ci abincin ya cinye duka ana dawa da kwanuka sai aka fara tari to an ce malamin Allah ne malamin Allah da aka ce aka kasa ciki kashi uku an kawo masa girki ya share girkin gaba daya da ya zo ya kwanta a ce mutanen gida an yi bacci a ji zai yi nafila ko ba zai yi nafila ba sai aka ji har asuba ba a ji shi yana yin sallar nafila ba aka ce to wannan shine malamin ya kwana yana bacci bai yi nafila ba A ce da safi an tsura masa ido sai aka ga ya tafi masallaci bai yi alwala ba kai kamin a haka sai ga gida ya dagule Ahmadu bin hanbal yana samun wannan labari ga abin da yake faruwa yace ku kwantar da hankalinku bari in je in samu malam in ji ta bakinsa sabanin mu yadda muke yanzu da za a samu malami ya yi kuskure to duk anguwa ba za a samu wanda zai je ya mashi nasiya ba amma labarin idan a bangon najeriya ta gabar ya faru sai ya dangana da bangon najeriya ta yamma ya dangana da bangon najeriya ta kudu ya dangana da bangon Najeriya ta arewa ya shiga birnin tarayya Abuja amma ba a samu wanda zai zo ya mashi da ziya ba a mu abin da muka iya zubar da mutunci mu abin da muka iya ya ga rigar mutunci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi gaskiya yace al-mu'minu yansahu wa yastu mu'mini in ya ga ayi kuskure yakan yi nasiha ne sannan ya rufe asiri sai ce wal munafiqu yahtiku wa yu'ayyir shi ko munafiki shi ya ga rigar mutunci ya iya da aibantawa to su ba haka suke ba nan take ahmad bin hanbal sai ya tashi ya je samu imamu na shafi ya ce al'ummar gidana sun shiga damuwa kwarai da gaske ya ce wace irin damuwa ya ce damuwa ta farko sun ce an kawo maka abinci ka cinye duka ya ce gaskiya suka faɗa ya ce amma ba na cinye abincin saboda daɗin abincin ba ne yace yanzu a duniya gaba daya ban san wani dan adam mai tsantseni a wajen cin halal ba mai taka tsantsan wajen abin da zai shiga bakinsa wanda ko shubuha ba zai yadda da shiga abincinsa ba kamar ka yace na ji kuma cin abinci na halal yakan taimaka wa mutum wajen himma da aikin addini yace na zo gidan da aka kawo min abinci na gamsu a raina abincin ɗari bisa ɗari halal ne dan me ba zan cika ciki na ba idan na bar gidanka ka faɗa min gidan da zan je in samu abincin da patin halal zai babu shubha a cikinsa ya ce saboda wannan na cika ciki na da sama da kasa da gefe gefe da kwibi kwibi duka na cika su maki ahmad bin hanbal ya ce allahu akbar malam allah ya sa zaton da kai mu haka dake sai ya ce to ga matsala ta biyu sun ce da ka zo ka kwanta ba su ji kayi nafila da daddare ba ga ayoyi da hadisai sun nuna falalar sallar nafilar dare imamu na shafi ya ce gaskiya suka faɗa ya ce lokacin da na zo na kwanta ina kwantawa sai wani hadisi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗo mu a kwakwalwa wani hadisi ne wannan hadisin Anas dan Malik yanzu haka hadisin yana nan cikin sahihul bukhari yace hadisin da ya faɗo min kwakwalwa shine hadisin ya aba umair maza za fa'ala nugay wato wani yaro ne ake ce masa abu umair yana da kanari yana son kanarin kwarai da gaske ran nan sai kanarin ya mutu yaron ya yi kuka ya bakin ciki kamar kawunsa da ya mutu to annabi in ya ganshi annabi yakan yi wasa da yara ƙanana sai ya ce masa ya aba umair ma za fa fa'ala nugayr imamu na shafi ya ce da wannan hadisin ya faɗo a kwakwalwata ya ce sai na ce bari in ga darussa nawa ne na musulunci zan iya cirowa daga cikin hadisin ya ce duk darasin da na ciro a cikin hadisin sai na samo wani hadisi ingantacce da zan ga ya goyi bayan wannan darasin kame in wuce darasi na gaba misali idan ya ce hadisin yana karantar da annabi yana son yara ƙanana to kaga ya samu darasi ɗaya a hadisin to sai ya nemo wani hadisi ingantacce da ya tabbatar da haka ga hadisai nan barkatai kamar hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah a masallaci yaro ya zo ya zauna akan wuyan annabi annabi ya yi sujada annabi bai dago daga sujadar ba ya jira har sai da yaron ya sauka da kai kauna ce ga yara ko ba kauna ce ga yara ba kamar hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sumbanci yaro karami akwai akara ibnu habib yana kusa sai ya ce ya rasulullah hadda kuma kuna sumbantan yara kanana annabi ya ce kaifa ya ce ni ina da yaya sama da goma ban taba sumbantan ko guda daya cikin su ba sai annabi ya ce man la yarham la duk wanda bai tausayin yara ƙanana shi ma Allah ba zai ji tausayin shi ba kaga ya samo hadisin da ya goyi bayan darasin to kuma sai ya nemo darasi na biyu yace kamin asuba daga wannan hadisi guda daya sai da na kwalkwalo darussa guda dubu daya kowane darasi kuma na goya masa hadisi guda daya yace to hidima wa ilimi ta ci sallan nafila lada da za a kwana kana sallan nafila malami ya kwana yana bincike akan matsala addini da zai je karantar da al'umma ladan shi tafi ladan nafilar ka yawa Ahmadu bin Hanbal yace ce alhamdulillah wannan mun gamsu to amma mana ko wata matsala ta gaba babba yace wace matsala ce yace sun ce ka je masallaci ba tare da kayan alwala ba yace waye alwala ta ta sallar isha tana nan bata warware ba dan me zan jawo muku asarar ruwa bayan ubangiji ya ce wala tubazzir ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا الله ما دوكين ولا تبذر تبذيرا kada ku yi almubazzaranci almubazzaranci saboda masu almubazzaranci sun kasance yan uwan shedanu ne kuma shi shedan mai kafirci ne ga ubangijinsa kenan tsohuwar al'ada ce sa wa malamai ido a ga wato kullum ba da aikin yi banda cin dunduniyarsu da ya za a gano kurakuransu jama'a ku ce Allahu akbar Allahu malaman kungiyar jama'a fi zana bid'a wa iqamatus sunna ku ƙara haƙuri ku riƙe da'awa ku ci gaba da ilmantar da bayan Allah ku toshe kunnuwanku daga maganganu irin wayanda jahilai suke yi ba tare da ilimi ba kai ya ku al'umma ya ku matasa wai da Allah ya tambaye ku shin kun san yadda Najeriya take kamin bayyanar wayannan bayin Allah da suka zo suna kiran ku zuwa ga addini kun san dajin da aka ratso kun san gwagwarmayar da aka yi a baya kun san ɗauki ba dare da aka yi kun san bala'in bala'in kundun bala da turruku da kudan baki da kai kamin a samu damar tsamo ku daga duhu na shirka daga duhu na duniya a haska har irin mu ƙananan almajirai mu tashi mu dosana na taɓa faɗa muku ni ɗale ga izala dan ni ta makarantar firamare na yi ta kungiyar jama'a ta izala fidiya wai kamar sunna yanzu haka ina da certificate na izala da sa hannun sakataren ilimi na izala na firamare ta izala wacce yi a ce kun ga mu mun ma bullo ne bayan an gama yaki bayan an gama turnuku bayan an share gona bayan an yi kiliyarin na hanyar tukuna Allah madaukin sarki ya kawo ba zan manta ba ranar alhamis wannan da ta gabata na ziyarci shek muhammad rabi'u daura daga gidansa sai yake tambaya ta yaushe kabar wato garinku yaushe kabar kano na ce masa na bar kano ranar juma'a yace ranar juma'a yace yace ran juma'a ina kuka yi wa'azi na ce mun yi wa'azi a cikin garin mina yace ranar asabar fa na ce mun yi wa'azi a cikin garin makurdi da daddare ya ce ranar lahadi fa na ce da safe mun yi wa'azi a garin boko ya ce da daddare fa na ce mun yi wa'azi farko a jihar a jihar kaduna ya ce ranar litinin fa na ce mun yi wa'azi a kwantagora a jihar naija ya ce ran talata fa na ce mun yi wa'azi a bidda ya ce ran laraba fa jiya na ce jiya kuma muna cikin garin mina an sake yin ɗauki ba da wuri sai ce allahu akbar wannan jihadi da kake a halin yanzu irin jihadin da muka yi a baya ne na ce a amana ba haka lamarin yake ba jihadin da muke yi yanzu ba irin jihadin da kuka yi a baya ba ne ba mu isa ba ba mu kai ba ƙarya ne ba mu kai wannan wurin ba la yastawi minkum an anfaqa min qabli al-fath wa qatala yastawi minkum man anfaqa قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير الله مدى في تركي يا لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل wanda ya ciyar kamin ai fatuhu makka ya yi jihadi kamin ai fatuhu makka ba daidai yake da wanda ya ciyar bayan fatahu makka ba ba daidai yake da wanda ya jihadi bayan fatahu makka ba Allah ya ce waɗancan da suka yi turnuƙowa cikin sahabbai kamin ai fatuhu makka suka ba da dukiyarsu suka ba da jininsu su suka fi lada a wajen Allah fiye da wayanda suka jihadi daga baya fiye da wayanda suka dauki dukiyarsu daga ba suka ba addini ɗazu muna tafowa muna tafiya tare da shekku su abin da imam ikara sai nake tambaye shi akara makalla yau shekarar ka nawa kana yin wa'azi sai ya ce yau sama da shekara arba'in kenan ina yin wa'azi sama da shekara arba'in yana kiran mutane zuwa ga Allah madaukakin sarki yana faɗin wannan magana abin da ya faɗo a raina sai na tuna da wata rana Allahu Akbar Allah ya ji kan Sheikh Hudu Shikaji Zaria amin ya taso tare da Hudu Shikaji Zaria ya zo garin Kano ya dauke mu tare da Dr. Pakistan muka kama hanya muka je aka yi wa'azi a garin Birniwa bayan an taso muka zo Hadaita ina ja musu baki suna wa'azi yayi wa'azi dokta yayi wa'azi Sheikh Hudu Shikaji Zaria yayi wa'azi an tashi kamar sha biyun dare muka kamo hanya zuwa Kano yana zaune shine direba shine dan agaji ga dokta dan agaji mai wazi hudu cikadi dan agaji mai wazi ni kuma dan agaji a karamba muka rato dare ba mu iso garin Kano ba sai wajen karfe biyu na dare ya je ne ya dokta Pakistan muka ce zai tsaya ya kwana yace ba maganan kwana akwai assignment da safe na izala daga nan aka lauta aka rufi zaria ya je ya kai hudu cika da zare ya aje shi shi kuma ya nausa ya nufi ikara kamin ya isa garin ikara ba ta yi yana zuwa yi alwala akai sallah yi wanka ya sha ruwan zafi ya wuce Kaduna akwai taro na izala sai yake cewa shekara arba'in ke yana wani na ce shekara kana yin tafsiri yadda yana yin tafsiri shekara ashirin da barkatai zuwa kamar shekara talatin haka baya shi ya za ka yi kwatanta wannan jihadi da aka yi a baya akwai lokacin da kwana a cikin gidan ba hatsari ne a rana daya ana da kes da alkalin area wato area court ga kes da alkalin upper area ga kes da sarkin gargajiyar da yake addini ga kes da dpo na yan sanda ga kes da yan banza makiya suna a cikin gari Sheikh Yusuf Muhammad Sambo har hannu hannunsa an taba konawa saboda bala'i akan ya za a gudanar da addini an yi ɗauki dari bincika ka ji ya aka aka shigar da sunna a riga ciku kai dr abdullahi sani al-pakistani ga mutane da shi ya haddace qur'ani tun yana ɗan shekara goma a duniya tun da ya haddace qur'ani mai girma yau wajen shekara arba'in abinda ake daga da'awa sai karantarwa sai ta'alif sai kuduba akan mimbari sai karanta qur'ani a tarawih sai karanta qur'ani a tahajjudi sai shiga ƙauyuka kai sunna sai dauki badari da mushrikai a cikin karawa sai dauki badari da tijjadawa sai dauki badari da kadilawa sai dauki badari da yayan banza wa da lokaci kai wai kun san gwagwarmayar da wayannan malamai suka sha a baya je ka tuntube su shek wato alhassan sa'id jos ka ji irin turnuku da dauki badari da aka yi ina ne ba a shiga ba ina ne ba a kutsa ba an yi lokacin da sunna mai neman duniya tsoron shigowa ciki yake ba ka yi ka shigo ba sai in lahira kake ne ba wallahi ba don cikin sahabbai ma an samu masu neman duniya ba da sai ka ce izala a lokacin babu wanda ita kai ku saurara ku ji Sheikh Rabi'u Daura yana babu labarin sun je wa'azi wani gari an yi bala'i an yi dauki ba dare an kai su masauki an ajiye su sai suka ringa jin wata ƙara kamar za ka rubuta gidansu sai suka tambaya me yake faruwa sai aka ce ai makwabcin gidan wani katon matsaji ne yana da dodo dodon ne yake wannan karar kuma idan yana wannan karar ba zai bari ba sai ya sha jini Sheikh Rabiu da wani yadda sai ya sha me aka ce sai ya sha jini yace ƙarya yake sai ya bude kofar gida sai ya fito ya zo kofar gidan mai dodo ya rinka laushin kyaure ya rinka yi wa kaure kulli ya wa kyaure wa bulo mai dodo da kansa dole ya zo ya bure ya ce kai mai dodo ya ce dodon ka ya hana mu bacci ka ce masa ya shiru in ya ci kuma in shigo in yi maganin matsiyaci da su adabu aliyu wa kaci